Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha jama'a barkama da sake saduwa a wannan filin. Salo Garba ke farin cikin gabatar da shirin da rashin tayi. A 'yan shekarun baya, gwamnatin Amurka ta kafa wata doka mai suna African Growth Opportunity Act ko AGOA a takaice da nufin tallafa ma haɓakar tattalin arzikin ƙasashen Afirka. a ƙarƙashin wannan dokar ce mrs hillary clinton lokacin da take sakatariyar harkokin wajen amurka ta fito da shirin aweb da reshe a najeriya domin tallafa wa mata da horar da su da ba su kayan aikin kafa fannin kasuwanci da kowace mace ta zaɓa ana kuma taimaka su da sarrafa kayansu yadda za su samu karɓuwa a ƙasashen waje a wannan doguwar firar da muka yi da malama kanan daze za ku ji yadda aweb take faɗakar da kawunan mata dangane da kasuwanci a najeriya mun mun fara hirar tamu kamar haka domin amfanin masu sauraronmu ko za ki gabatar da kanki? To, sunana malama kanin daze na fito daga plateau ne kuma ina cikin kungiyar aweb wacce take kungiya ce ta mata na 'yan kasuwa. Me ma'ana awep shi e shine African Women Entrepreneurs Program. Wato kungiya ce wacce take taimakon mata da suke da jari ko 'yan kasuwa yadda za su iya su ci gaba da jarinsu ta wata farni farnin kuma shine yadda za su iya su kayayyakin kayayyakinsu su tura kasashen waje daga yana wannan kungiyar ta samu asali wannan kungiyar tana da asalinta cikin agowa ce me agowa kuma agowa kuma ita ce kungiyar haɓakar daman kasuwanci a afirka wanda shi shugaban ƙasar amerika na, da sunan shi bill clinton eh. lokacin da yake gwamnati ya ce ai ya kamata a taimaki 'yan afirka su iya tura kaya zuwa amerika domin da yadda aka sa dokokin kan ma 'yan afirka wuya sosai aka aka dan warware abubuwan aka aka yi wata uh, police aka sa a cikin law din america a cikin dokokinsu a cikin dokokin america yadda za a taimaka ma 'yan afirka su samu duk abubuwan da suke yi da suke so abinci ne kayan sayarwa ne kayan tufafi ne na ado ne na adon gida duk yadda za a iya a gyara yadda 'yan dokokin american suke bukata a gyara a tura musu saboda 'yan afirka su sayar ma 'yan america da kaya zai taimaki eh, economy na 'yan afirka tattalin arziki ko ma'adalla tattalin arzikin kasashen afirka kuma zai taimaki ma amerika domin akwai 'yan amerika da suke son kayayyakin afirka kamar abinci san kayan abincin mu ba mu saka takin zamani yadda su suke yi mm. eh wani lokaci akwai takin zamani amma ba kamar yadda su suke sawa ba namu ya fi um, natural kuna da products da suke sun fi kusa da abin nan da nature ko eh, sun fi kusa da yadda Allah ya tsara su yadda Allah ya tsara su yawwa to ita wannan aweb din nan mm. me dangantakata da agowa to ita matar shi Hillary um, shi Bill Clinton yeah. da ta zo gwamnati kasan tana cikin mm, gwamnatin Obama. O oh, ita Hillary Clinton? e, na fari yeah. gwamnatin shi na um, sashen farko. To. To ita kuma sai ta zo ta yi wani initiative ta ce ah to ai ya kamata matan Afirka din don kasan ana taimakon mata. an ce idan ka gina mace to ka gina gida ko domin mace duk abin da ta samu eh ta samu ta mallaka za ta lura da 'ya'yanta da shi har da mai gidan mm-hmm. to kaga saboda haka idan aka taimaka ma mata an taimaka ma economy na ƙasa tattalin arzikin ah, ƙasa tattalin arzikin ƙasa kenan saboda haka ta ce ai gara mu taimaka ma matan afirka in su sun iya sun kahu a cikin kasuwanci suna har suna packaging ka suna tura america suna samun biyan bukata ka gani su za su zama za su daga 'ya'yansu za su cire kansu daga cikin poverty daga cikin talauci daga cikin talauci to in ka cire mace daga cikin talauci ka cire 'ya'yanta ta cire gidanta daga cikin talauci kenan saboda haka za ta iya ta tura yaranta makarantu masu kyau za ta iya ta yi abubuwa da yawa wayanda za su taimaki tattalin arzikin tattalin ƙasa. To yanzu a uh, web na Najeriya ke min bayani ita a web din Najeriya din ta haɓaka sosai ko ina ina take? E, to tana kan girma domin da aka fara wannan ina ji ko 2000 um, ina ji ya kamar shekara uku yanzu. Da aka soma a Najeriya? Da aka soma a Najeriya uku zuwa hudu. Yanzu kun kai nawa? Ah, muna dai ina ji muna kowace jiha um, kowace jiha a Najeriya eh kowace jiha a Najeriya mun kahu to ke ke yanzu ke cikin a web din nan eh. wace irin sana'a kike wado abubuwa kike yi domin ke ce muradin a web madalla to ni ina ina packaging acha ne kina kina sarrafa acha ina sarrafa acha ya kike yi wato Accan nan sai idan na je na saya wajen mata a kasuwa. Eh. Sai in wanke ta idan muka wanke muka cire ƙasan sai mu busar da ita. Za mu busar da ita yadda ba za a samu ruwa kasan in tana da ruwa to za ta yi huhuna ba za ka iya ka tsarafa ta ka tsarafa ta ba ka sa a leda ka abin nan saboda haka sai mun gyara ta mun tsitsi ne abubuwa mun wanke ta tsaf mun busar da ita da su injin fa muke yi domin akwai kana iya ka a waje amma kuma ƙura fa saboda haka mun fara da injin da muna yi a waje akwai kuma yadda muke muna rufe ta da raga-raga domin rana ta samu ta busar da ita amma sai lokacin rani amma yanzu mun samu machines waɗanda suke wannan aiki fara packaging din shi saura za mu samu nafdac muna kan aiki da nafdac me nafdac nafdac ita ce kungiya a nigeria wacce wata hukuma ce eh hukuma ce ta gwamnati ta gwamnati ita me za ta yi maku ita take ba da izinin da za ka samu ka sai da kayanka a kan ko a kasuwa don idan bata baka izini ba bai kamata ka tura kaya wato ita za ta ce wannan kayan ya inganta ya isa a sayar da ya kamata a sayar da shi Wato za ta bawa kamar 'yan lamba kenan za ku manna ma kayan ku? Eh tana ba mu namba sai mu saka namba nan akan kayan mu to za mu iya mu kai har Amerika. O za ku kawo nan har na Amerika? Har kasashen Afirka, kasashen Turai, kasashen Amerika. To ke kun soma fitar da naki koya? A'a tukunna muna nan muna abin nan aiki tare da NAFDAC. To cikin gida Najeriya fa kuna sayarwa? Eh, a cikin gida a Najeriya muna sayarwa. Amma ita ma fa sai da NAFDAC approval. To. Saboda haka muna da sample. Sample gare ku? Sample gare mu. Sai in NAFDAC ta ba mu lamba to cikin ko ina a Najeriya za mu tura kayayyakin mu. Kuma ka san accen nan yana da kyau domin masu ciwon siga. Domin acca kuma ana yin ta a cikin hanyoyi kala-kala. idan ka samu accan nan kamar yadda ake fakejin shinkafa ake sayarwa ba sai ka wanke ba ka san zamanin da shinkafa sai ka rere ka cire ƙasa to yanzu fa yanzu yanzu shinkafa kawai sai ka juya ta daga cikin buhu ko leda sai ka dafa ko kwali sai ka dafa ba ruwanka da wani wanki rerewa ka cire ƙasa wato kafin a kafin a sa ta cikin wannan leda din an riga an gyara ta an riga an gyara ta haka kuma kuke son ku yi ma acca to haka muke ma yanzu da acca. to banda acca ko wani abu kuma eh kuma accan ma akwai bari in maka bayani kaman acca yana da abubuwa da yawa da za ka yi da su za ka yi mm, brabusko za ka iya yin tuwo za ka iya yin fate za ka kuma iya yin breakfast um, da safe za a iya yin shi kaman kunu a sa mishi suga da madara ko kuma waɗanda suke da ciwon suga kawai su saka dan madara su sha to abin da yan america suke so kenan shi kuma kuke son ku kawo kasan nan shi muke so mu kawo Amerika. to Allah ya taimako amin sauran abubuwa kuma akwai kaman kubewa yanzu ana busar da kubewa ana gyara ta a busar da ita sai a daka sai a sa a wannan abin nan wannan dan kunshin leda da kunshi eh ana yi yanzu akwai shi ma a Abuja akwai kuka wacce take yin kubewan ma akwai wata tana kubewa tana kuka duka biyu suna cikin ita tana da number NAFDAC saboda haka tana sayarwa yanzu yana cikin shaguna a Abuja na oh. gansu kuma na sayi. Ita ma memba ɗin a ce? Ita ma memba ɗin a ce. Nan za mu dakata yau, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakwar tamu malama kanan daze da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti, ne Salo Garba ke maku fatan alheri. Ba za ƙarfi ne min in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau.